نور idan ka ji ana gardama to ba raba gardama idan kuma ka ji tambari sai san ina masu sha'awar bidiyo kabarin na wani shahararren wa'azi ko ƙatataccen biki ina masu sha'awar a gyara musu hoton bidiyo tsantsan babu rawa ko tangarɗa ina masu buƙatar training akan na'ura mai kwakwalwa ko kyamarar ɗaukar bidiyo kuna magana akan annur islamic production ke a kamfanin annur islamic production muna sayar da littattafai daban-daban na addinin islama memory card mtc da dvd kasusuwan tasirai da lakcoci na malamai malamai daban-daban kama daga nan gida Najeriya har ma da kasashen da haka lidini Hanifa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da fuskarka ga wannan addini wanda ya karkace wa bata ya miƙe zuwa ga shari'a to wannan umarni da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba umarni ne da ya taƙaita ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam umarni ne da ya shafi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu Allah ka ba mu daman tsayawa bisa wannan addini to wannan ne dalilin da yasa a wannan aya da Allah ma ya karanta mana wacce za mu tashi akan ta sai Allah ya kawo abin da jam'i saboda wancan umarni ba ya taƙaita ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane sai Allah yake cewa munibina ilaihi wato suna masu komawa zuwa gare shi wannan kalma ta suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai sun fassara wannan kalma ta na ilaihi wasu suka ce na ilaihi wato suna masu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce na ilaihi suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu suka ce raji'una ilaihi wasu suka ce na lahu wasu suka ce na ilaihi malamai suka ce dukkan wayannan kalmomi idan ka hada su zaka ga kusan ma'ana guda ɗaya suke bayarwa wato ana so mutane su zama masu komawa zuwa ga Allah madaukin sarki ta hanyar tuba wato da ikhlasi malamai suka ce ayar ta yi kama da ayar da ke cikin suratul zumar

Allah maɗaukin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum ya ku bayin Allah ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce wannan aya da Allah ya ce na ilaihi ta ba da ma'ana irin ta waccan aya da Allah maɗaukin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum Allah ka ba mu daman komawa zuwa gare ka sai Allah ya ce wattaquhu sannan ku kiyaye dokokin Allah madaukin sarki da takawa dama abin da ake cewa takawa shine ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi duk da aka ce umarni ne na Allah madaukin sarki ka bi da Allah ya ce a bari kuma ayi me a bari wannan shine abin da ake cewa takawa wani ya dai daga cikin magabata me ake cewa takawa sai ya ce masa ka taba yin tahiya a hanyar da ke da kayoyi yace kwarai da gaske ya ce idan kana tafiya a hanya mai kaya kafar ka ba takalmi ya kake yi ya ce na daga kafa ta kamin na aje sai na duba idan na ga wata kaya tana kallon sama ba zan yadda in ɗora a kanta ba sai in tsallaka in ɗora a gaba ko kuma in yi baya da kafa ta in ɗora a bayan kayar ko in ɗora gefen dama ko gefen hagu amma dai ba zan ɗora a kanta ba ya ce to wannan shi ne abin da ake ce wa taƙawa yayin da kake rayuwa duk abin da za ka aikata kamin ka aikata ka tsaya ka duba ka ga halal ne ko haramun ne idan halal ne sai ka aikata idan haramun ne kuma sai ka bari duk abin da Allah ya bada umarni ka iya kokarinka wannan shine abin da ake cewa takawa sai Allah ya ce wa qimus salata sannan ku tsaye da sallah an ambaci sallah a wannan wuri saboda muhimmancinta domin sallah a dukkan ibada da bayi suke aikatawa babu wata ibada da take da girma a wajen Allah madaukin sarki kamar sallah shi yasa qur'ani mai girma yayi umarni da yin sallah a wurare masu yawa fiye da umarnin da ya bayar a wajen aikata sauran ayyuka na ibada saboda girman sallah da ainihin matsayinta duk wata ibada da muke yi mala'ika jibril ne ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sallah saboda girmanta da matsayinta ba jibrilu aka ba ya kawo ba annabin ne ubangiji ya ce a je a ɗauko shi ya je ya karɓa jibrilu ya zo ya tafi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da shi aka yi mi'iraji da shi ya karɓo sallah sannan ya dawo da ita wannan shi yake nuna cewa wato sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa a cikin wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul rum Allah madaukin sarki sai ya kara da cewa wa musalata salata sannan ku tsaye da sallah sai Allah ya ce wala takunu minal mushrikin kar ku kuskura ku zama cikin mushrikai su wane ne mushrikai malamai anan sun yi fassara guda biyu wai suka ce shirka da ake magana a kanta shine hada wani da Allah kar ku kuskura ku hada wani da Allah a wajen ibada wai suka ce shirka anan ana magana ne akan shirka karama a wajen tsaye da sallah da ibada da komawa zuwa ga Allah ku yi don Allah kada ku yi domin duniya ta yaba ku kar ku yi domin a ce kuna da ƙoƙari ko ku kuka fi kowa iyawa idan za ka yi wa'azi ka yi don Allah kar a ce ka fi kowa basira in za ka karanta ƙur'ani ka karanta don Allah kada ka karanta don a ce ka fi kowa iyawa idan za ka yi sadaka ka yi don Allah kar ka yi domin a ce kai mai kyauta ne in za ka yi jihadi ka yi don Allah kada ka yi domin a ce kai jarumi ne idan za ka yi azumi ka yi don Allah duk wata ibada da zaka yi abinda ake so ka tabbatar da wannan ibada ka tsarkake ta kayi ta ba dan kowa ba sai dan wa sai dan Allah madaukin sarki wai wani an gan shi yana sallah a masallaci ya dora hannun dama akan hagu ya lankwashe kai kai in ka kalle shi kamar imani yana diga bayan ya kammala sallah sai aka masa jinjina aka ce amma sallar nan da kake dazu ta burge mu yadda kake sallar ga natsuwa ga kushoyi buɗe bakinsa ya ce wa ma'azalika in inni sa'im ya ce ai ma ba ku san me yake faruwa ba da kun fi jinjina mu wannan sallar da ko ga ina yi bayan nafilar a lokacin ma azumi nake to kaga wannan ai kaman yana tallar ibadarsa da aikin kwarai da yake yi ne to wala takunu minal mushrikin wato aikin ku da ibada da za ku yi ku yi shi don Allah don neman yadda Allah Allah ka ba mu ikon yin aiki domin neman ka sai Allah ya ce mai a gaba alarama من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله مدرسين سركي yace min alladhina farraqu dinahum kar ku zama daga cikin wayannan mutane da suka rarraba addininsu, suka rarraba addininsu. su wa kanu shi'a sai suka zama kungiya kungiya suka zama group group suka ainihin rarraba addininsu. su kullu hizbin kowane yanki daga cikin wayannan da suka rarraba addininsu, su bima farihun za ka ga kuma suna alfahari da abin da ke tattare da su suna ganin kamar babu wata firka wato wata take da daraja take da kima in ban da firkar su malamai suka ce wannan aya aya ce da ta ja hankalin al'umma kan wani abu da yake da hatsari kwarai da gaske ma'ana shine al'umma kada ta kuskura ta yadda ta rarraba kamar yadda aka ce minan ladina farraqu dinahum daga waɗanda suka rarraba addininsu wasu malamai suka ce farraƙo dinahum ai faraƙo dinahum daga waɗanda suka rabu da addinin suka bar karantarwar addinin suka rike wani abu wanda ba addinin bane kuma da sunan addinin suke yi Allah ya ce to ku masu imani idan kun koma zuwa ga Allah madaukin sarki kada ku kuskura ku aikata haka malamai suka ce wannan aya ta yi hani da firka kada al'umma ta zama firka firka to menene ake cewa firka domin ana samun kuskure a wajen fahimta menene bambanci tsakanin firka da jama'a akwai waɗanda sukan karanta irin waɗannan ayoyi sai su ɗauka cewa abinda ake nufi da minan na na dinahum wa kanu shi'a waɗanda suka rarraba addininsu su suka zama ƙungiya ƙungiya su ne ƙungiyoyi na taimakon addinin musulunci da ake samu cikin al'umma kamar irin ƙungiyar izala jama'atu Izala bid'a wa ikamatu sunna kamar misali ƙungiyar jama'atu nasrul islam wato ƙungiyar taimakon addinin musulunci kamar irin ƙungiyar wato MSS Muslim Student Society kamar irin ƙungiyar Iman Islamic Medical Association of Nigeria kamar irin wa'annan ƙungiyoyi ga sunan masu yawa gaske irin su women in da'awa wato kungiya ce ta mata ta da'awa irin su kungiyar form 1 wasu sai su dauka cewa wannan ayar tana magana akan irin wayannan kungiyoyi ne ba kan wayannan kungiyoyin take ambato ba da kan wannan kungiyoyin take ambato to da ba za mu iya fahimtar wasu nassosi na alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wayannan firkoki da aka ambata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko guda nawa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun rabu zuwa shirka saba'in da ɗaya nasara sun rabu zuwa shirka saba'in da biyu manzan Allah ya ce wasa ku hazihil umma ita kuma wannan al'umma ta musulmai ita ma za ta rabu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida duka wa'annan firkoki saba'in da uku to 72 a cikinsu suna wutar jahannama in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce illa wahida sai kwara ɗaya tallintal ita ce wacce ba ta cikin wuta sahabai a wata ruwayar sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce wannan guda ɗaya da ba ta cikin wuta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi wato ƙungiyar da ba ta cikin wuta ita ce ƙungiyar da take kan abin da nake kan sai yau in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbaina to kenan ƙungiya idan aka zo za a auna ta a ga ta fada cikin firka ko bata fada cikin firka ba to ana aunawa ne da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ga ƙungiyar an gina ta akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan kungiya jama'a ake kiranta ba shirka ake kiranta ba domin ta zama ma ana alaihi yawma ashabi ta zama cikin kungiya da take kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai da sahabbai amma idan aka kalli kungiyar aka ga karantarwarta ta saba da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karantarwarta ta saba da karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kungiya duk yadda aka sa mata suna mai daɗi, aka raɗa mata suna mai zaƙi cakwai cakwai to wannan kungiya ba sunanta jama'a ba sunanta firqa wato ta fada cikin wayannan kungiyoyi da aka ce wala takunu minal mushrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka rarraba addinin su domin da ka bar sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar karantarwar sahabbai to dole wani abu za ka kirkiro haka ne ko ba haka ba ne? to da ka kirkiro wani abu yanzu ka raba kan al'umma ko baka raba kan al'umma ba da al'umma kan tana haɗe kan ƙur'ani da hadisi sai kai ka kirkiro wani abu kace ƙur'ani ya maka kaɗan, hadisan sun maka kaɗan. annabin ma bai iya ba hanyar sa doguwa ce tana bata lokaci kai akwai wata gajeren hanya da ka samu wanda wannan gajeren hanya za a yi tafiya aljanna cikin sauki ba sai an bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kai bayan annabi akwai wanda kake da shi ga wani shi ma babba ne a wajen Allah ya karbo maka kai tsaye daga wajen Allah kai kuma ka karɓa a sa ka bar abin da manzon Allah ya karantar to ƙungiyarka ta tashi daga kungiya ta koma me ta koma kirka saboda bata zama ma ana alaihi yauma wa ashabi ba ina fata an gane wannan to irin wa'annan su ne wato ƙur'ani mai girma ya yi hani a kansu kamar can cikin suratul an'am da yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama innama amruhum ila allahi hum ma bima kanu Allah الله sarki سركي ce innal ladina farraqu dinahum lalle wadanda suka rarraba addinin su suka bar qur'ani suka bar sunna farraqu dinahum wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya suka zama jama'a jama'a suka zama firqa firqa Allah madaukin sarki ce to kai annabi tunda sun bar abinda na aiko da shi sun bar karantarwarka lastafi minhum fi shay kai baka tare da su a cikin kowane irin lamari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ana magana akan firka ne shi yasa aka yi amfani da kalmar farraqu ba ana magana ne akan jama'atul mu'asira ba to ita mu haɗu mu kafa ƙungiya don mai aikin addini yana da asali a musulunci ko baya da asali a cikin addinin musulunci mu haɗu mu kafa ƙungiya domin mai aikin addini musamman ƙungiya ta da'awa shi wannan abu ne da alkur'ani mai girma ya umarni da shi addinin musulunci ya mai ya yi umarni da shi daga cikin ayoyi da suke kwadaitarwa a samu jama'a su haɗu su kafa ƙungiya ta yin aikin addini akwai inda Allah madaukin sarki yake cewa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله يتي وتعاونوا على البر والتقوى ku yi taimakekeniya ku haɗu ku taimaki juna amma taimakon juna nan ku yi shi alal birri a bisa biyayya ga Allah wa da tsoron Allah ku haɗu ku yi keniya domin ku gina addini domin ku yi da'awa domin ku gina masallatai domin ku gina makaranti domin a je a yi wa'azi a yi aikace-aikace na alkhairi da za su amfani addini su amfani al'umma Allah ya ce to ku haɗu ku irin wayannan ayyuka kenan idan ni da alarama da kai da kai da kai muka haɗu domin wani aiki na addinin musulunci mun zama ƙungiya da take gudanar da wani aiki na addinin musulunci wannan ana kiran shi ne a ta'awun alal birri wa taqawa wato haɗin kai ne domin gina addini domin biyayya ga Allah sannan haɗin kai ne domin takawa da kiyaye dokokin Allah wannan abu ne mai kyau hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wani taro wata ƙungiya da aka taba kafawa a zamanin jahiliya ta taimakon wanda aka cuta a lokacin da wani mutum ya zo makka wani ya rike kudin shi ya ainihin cutar da shi shi kuma ya kururuwa wato ainihin a nan bakin safa ya kira yana babu wanda zai taimake ni babu wanda zai cece ni wannan yasa aka samu su bayin Allah suka hadu suka yi kungiya suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kwato ma wannan mutumin sa suka ce kuma su kungiya ce ta kwato haƙƙin duk wanda aka danna sa kuma daga ranar wannan kungiya ta ci gaba da gudanar da wannan aiki tana yi waka ce wannan ya faru kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sai ga manzan Allah bayan ya zama manzo ya zama annabi yana cewa an gayyace ni wato domin wata kungiya ta kwato haƙƙin wato wanda aka zalunta a zamanin jahiliya kamin bayyanar musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ma da za a samu irin wannan kungiya ta gayyace ni taro manzon Allah ya ce zan je to wannan kalma ta cewa da za a gayyace shi yanzu ma zai je ya nuna wannan aiki na alkhairi ne annabi ya yarda da shi ko annabi bai yarda da shi ba kenan annabi ya yarda da shi kenan wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ransa ya nuna amincewa akan mutane su haɗu domin a kafa ƙungiyar da za ta rinka yin aiki na ƙwarai na gudanar da al'umma da taimakon addini shi yasa irin wayannan ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne masu albarka ƙungiyoyi ne na ainihin wato gina addini suna nan da yawa duk inda ka je cikin ƙasashen duniya hatta saudiya inda gwamnatin ƙur'ani ne constitution ɗinta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine constitution amma a nan ma za ka samu kungiyoyi irin su jam'iyyatul birri suna nan kungiyoyi na alkhairi da suke aikace aikace na alkhairi wata kungiyar ta ce dalibai zai rinka taimakawa su hada kuɗi su gina gidaje ko su sayi gidaje su rinka ba dalibai su rinka sauka suna karatun addini kaga an taimaki dalibai ko ba a taimake su ba wasu su ce masallatai za su gina in sun gina su danka wa gwamnati da sauran aikace-aikace irin na alkhairi saboda wannan ayar ta ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa sannan Allah madaukin sarki ya sake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai wani ya taba tambaya na ku yayin zala ina kuka samu hujja kafa kungiya cikin addinin musulunci sai na karanta masa wannan ayar Na ce Allah ya ce wal takum minkum ummatun lalle daga cikin ku a samu wata al'umma eh lalle daga cikin ku a samu wata kungiya yad'una ila alkhair in za su rinka kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna anil munkar suna hani daga dukkan abin da shari'a take kyama wa ula'ika humul muflihun wayannan kuma sune masu cin nasara sune masu samun babban rabo nace to ga aya Allah ya ce cikin ku musulmai a samu kungiya yace to ai ummatun aka ce nace to basara mana kalmar ummatu yace a samu al'umma aka ce ba kungiya ba nace al'umma ai larabci ne ko ba larabci bane nace fassara mana kalmar ummatun da Hausa dan ka ce al'umma to ai al'umma wannan larabci ne ba hausa bane qur'ani ce inna hazihi ummatukum inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun yace wa anna hazihi ummatukum وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يتي أن تكون أمة هي أربع من أمة تكون أمة هي أربع من أمة yake ya nuhu ihbir bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka salamin ibrahim kana ummata. na ce tuwa karamar kallahu kalmar ummatun larabci ce ba hausa ba ce fassara mana ita da hausa ya yi shiru ya ce jama'a na ce an gudu ba tsira ba ita ma kalmar jama'a din a larabci ne ba hausa ba ne ha za yi wuli fasili jama'a naku a za yi wuli am na hannu jami'un am na hannu jami'un muntasir sayhuzamul jam'u فتولى فرعون فجمع فتولى فرعون فجمع كيده na ce tuwa ka raba kalla har yanzu jama'a ita ma larabci ce ba hausa ba ce fasara mana ummatun da hausa yau ba za ta fasar ba ba ta da wata fasara ban da kungiya eh ko tana da wata fasara domin ce aka yi waltakun minkum ummatun minkum din nan daga ku musulmai ake magana ba ku mutanen duniya ba balle ka ce to duk musulman duniya sun zama wannan kungiyar a waltakun minkum domin idan ka kalli siyakin ayoyin ba da mutanen duniya ake magana ba da suwa ake magana da musulmai ake magana koma baya da ramma ka karanto mana ya alazi da amanu ta kulla haka tukati dakata dakata dakata da musulmai ake magana ko da mutanen duniya masu imani da su ake magana ko to ci gaba alarama wa'atakum bi hablillah jami'an تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فألف بين قلوبكم فأصبح فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تو دكتا على رما. Allah ya ce wa atasimu bihablillahi ku riko da igiyar Allah jami'an gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku rarraba da kafirai ake magana ko da musulmai Allah ya ce wazkuru lahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku iz kuntum a'da'an da ku abokan gaba ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'imar Allah ikiwana sai kuka zama ƴan uwan juna nan musulmai ne ko kafirai ne ci gaba alaramma وكنتم على شفا حقرة من النار فأنقذكم منها الله يشهد كنا باكين غابر وطا kingin كرس كفادا فأنقذكم منها sai Allah ya tseratar da ku daga wannan wutar su ake magana a akan su nan to ci gaba ala rama to mu je gaba ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون full stop full stop full stop full stop yanzu mun gane cewa ayar tana magana akan cikin ku ku musulmai ne ake so a samu wata kungiya haka ne menene aikin kungiyar umarni da abu mai kyau kira zuwa ga alheri me aikin kungiyar izala kira zuwa ga mai kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga sunna kira zuwa ga qur'ani kira zuwa ga hadisi akwai alherin da ya wuce wannan umarni da abu mai kyau wa ya'muruna bil ma'ruf yanzu nan gurin me muke al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kenan dole a samu kungiyar da za ta tsaya aikin ta shine da'awa sai ce to aka na makalla kamin kai kai wannan fasarar a malumin musulunci na duniya wa ya riga ka wannan fasarar na ce akwai ya cewa na ce ibnu kasir na ce duba tafsirin ibnu kasir a ƙarƙashin wannan ayar ya ce abinda ayar take faɗa lalle ku musulmai a cikinku dole a samu wata ƙungiya da aikinta shine da'awa a cikin musulmai a samu ƙungiya da aikinta shine mai da'awa kira zuwa ga Allah dole a samu wannan a cikin al'umma musulmai ba zai yi musulmai su zauna ba wata ƙungiyar da aikinta shine da'awa ba lalle a cikin ku a samu wata ƙungiya da aikinta shine da'awa wannan shine fassarar da shehu malami ibnu kasir yayi wa wannan ayar kenan wato kafa ƙungiya haka domin a aikin addini musulunci bai hana ba abu ne mai kyau da ko ina a kasashen duniya in kaje zaka samu musulmai waɗanda suke tsaye kan Qur'ani da hadisi wato sun kafa irin wayannan kungiyoyi na tallafawa addini musamman daga lokacin da musulmai suka rasa wato gwamnati ta addinin musulunci daga sanda aka rusa wato kilafa ta musulunci aka yi gunduwa gunduwa da al'umma sai ya zama na al'umman musulmai ba yadda za su iya samun karfi da babu wata gwamnati ta musulunci da za ta iya tsare su sai idan an yi me sai idan an haɗa kungiya idan aka taru muka taru ga mai wa'azi ga dan agaji ga ƙwararren ɗan boko ga injiniya ga likita ga akawunta ga ɗan acaba ga ga ga ga idan muka haɗu gaba ɗaya wani ya bada gudunmuwa da iliminsa wani ya bada gudunmuwa da tilawarsa wani ya bada gudunmuwa da basirarsa da gogewarsa wani ya bada gudunmuwa da dukiyar da Allah ya bashi wani ya amfani da kujerarsa to a lokacin ne za mu iya haduwa a iya gina addinin musulunci kuma ni na san musamman nan Najeriya da kasashen Afirka ba domin da Allah ya samar da irin wayannan kungiyoyi na addinin musulunci ba da yanzu ba a ma san inda al'ummar musulmai suke ba shi yasa in ka shiga Nijar nan zaka samu kungiyar Jama'atul Kitab wa Sunna zaka samu kungiyar Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a in ka zo nan Najeriya zaka samu Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ba su kadai bane akwai kungiyoyi suna nan da daman gaske a Najeriya kungiyoyi na alkhairi da suke gina addini idan ka tashi ka je Ghana za ka samu ƙungiyar ahalus suna wani jama'a in ka je Benin Republic za ka samu irin wannan ƙungiya ta ahalus suna wal jama'a idan ka je Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire za ka samu irin wannan ƙungiyar da wani faransanci association musulman da wani faransanci za a baka sunan ya za ka mai ta sunan ma ya zama aiki a gare ka amma dai kungiya ce ta gina mai ta gina addini da taimakon sunna kwanaki can shugaban kungiya na kasa ya tura mu kasar gabon mun je gabon libreville an yi wa'azzuka ba mu dawo ba sai da aka asasa musu kungiya ta ahalin sunna mun fara da yan agaji guda hamsin aka yi training din wayannan yan agaji wa'azi na karshe da muka yi wayannan yan agaji a cikin wato wando da t-shirt na agaji kamin su gama zaben kalan uniform da ya kamata yan agaji a dinka musu sai da aka gama wayannan tsare-tsare to shi wannan abu ne mai kyau a cikin addinin musulunci sai dai duk yadda abu ke da kyau idan ba a dau mataki ba ana iya samun kuma abu mara kyau sai ya mai sai ya shigo ciki to su irin wayannan kungiyoyi duk yadda suke da alkhairi to sai sun tsare wani abu guda ɗaya. idan ba su tsare shi ba to a hankali a hankali sai su tashi daga jama'a sai su koma mai sai su koma shirka menene abin da za su tsare farko dai su tsare ilimi ya zama lalle suna tafiya akan Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu lalle su yadda duk wani musulmi a duniya ko dan kungiyar su ko ba dan kungiyar su ba idan yana kan Qur'ani da hadisi shi ma musulmi ne idan kungiya ta ce duk wanda ba dan kungiya ta ba ba musulmi ba ne? ko yana kan Qur'ani da hadisi sai dan kungiya ta ne kawai ya zama musulmi to wannan ta tashi daga kungiya ta koma me ta koma shirka ina fata an gane wannan abu na uku kuma ta yadda duk aikin alkhairan da sauran kungiyoyi suke yi aikin alkhairai ne masu kyau kada ta ce duk sauran kungiyoyi abin da suke bai da muhimmanci bai da amfani ko da abin yana taimakon addini sai abin da ita kungiyar ta kadai take yi shi kadai ne mai kyau shi kadai ne wato wanda yake daidai idan ta yi wannan to har yanzu ta tashi daga kungiya an samu matsala wace matsala aka samu shine kungiyanci wato ya shigo ciki dole ta yadda wata kungiyar za ga aikin ta shine musuluntar da wayanda ba musulmai ba wannan yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani wata kungiyar za ka ga aikin ta shine shiga makaranti da jami'o'i a samu yan makaranta da ke jami'a a yi musu wa'azi wanda suna kulle cikin katanga gwamnati ta yi tsarin da ba kowa za a ba dama ya je ba to ita kuma tana da damar da za ta iya shiga kun ga aikin alkhairi take yi wata kungiyar aikin ta shine asibitoci likitocinmu ya za a yi musu wa'azi su gane sunna su gane nasin da sik islamic viewpoint yaya musulunci ya ce wato majinyaci da bai da lafiya ya ya kamata sallarsa ta zama ya tsarkinsa ya kamata ya zama da abubuwa masu kama da wannan muna da bukatar waɗanda za su shiga cikin irin wa'annan asibitoci su irin wa'annan aikace-aikace in gace ce sai da ni da alarama ahmad suleiman da awal romo za mu je matsala za a samu don watakila mu je wata asibitin a ce ba a yadda ba mu dama mu shiga amma idan likitocin su ya su suka haɗu suka yi ƙungiyar sun san dokokin da za su bi su samu rijista kuma za su samu dama da za su ta isar da wannan shi ma alheri ne ko ba alheri ba ne a samu wata ƙungiya ta 'yan kasuwa da idan azumi ya zo za ta ja hankalin 'yan kasuwa da cewa a rage farashin kayayyaki a rinka yin adalci ana cika sikeli ana yin abubuwa to kowace kungiya matukar dai aikin da take yi aiki ne na alkhairi to ka yadda ka ba ta girmanta ka ba ta matsayinta ka yadda abin da take yi mai kyau ne karka ce naka ne kaɗai mai kyau duk abin da kai ba kungiyar ka ce kai ba wannan ba mai kyau ba ne to yanzu an tashi daga kungiya an koma kungiyanci dama ba kungiya ke da matsala ba mai ke da matsala kungiyanci ke da matsala ba tasha ce ke da matsala ba mai ke da matsala tashanci ke da matsala ba iska ce ke da matsala ba me ke da matsala iskanci ne ke da matsala <laughs> ban sani ba ko an gane karatu Allah ta'ala ya samu dace to shi yasa wannan ayar da irinta irinta da aka ce minan da ƙudi na dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun to irin wayannan ayoyin da inda ka ci karo da su akan alqur'ani a cikin alqur'ani mai girma to ka gane ga sahun da irin wayannan ayoyin suke su kuma irin wayannan aikace-aikace su kuma ga ayoyin da suka goyi bayan a irin wayannan aikace-aikace domin gudanar da aikace-aikace na alkhairi Allah ya karba mana sai Allah ya ce mai gaba da rama مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم Allah madaukin sarki yake bayyana mana wato halin ɗan adam yadda mutane suke sai Allah ya ce wa iza masal insana durrun wa iza masal nasa durrun wato idan wata cuta wata matsala ta shafi mutane ko aka rasa ruwan sama aka shiga tsananin fari ko aka shiga tsananin talauci ko aka samu wata annoba ta balle a cikin al'umma ciwuka suna ta kama mutane ko ta ina eh? amfanin gona ya ƙi kyau Allah ya riƙe ruwansa ruwa ya ƙi saukowa yaya za a yi masar nasa durrun Allah ya ce sai ga mutane da auren bahum sai ga sun kira ubangijinsu manibi na ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi abin da yake faruwa kenan ko kuma shi yake faruwa ba yanzu nan gari sokoto aka rasa ruwan sama ina ake zuwa eh sai a tafi fili ko a roƙiwa ba kwamishinan ruwa a jihar sokoto ba kwan an samu ba a jihar sokoto ba kwamishinan ruwa da albarkatun gona don ne ba ku je wajen shi ba ku ce honorable commissioner an samu matsala ba ruwan sama idan ba ka ɗau mataki ba za mu yi wa gwamnatin nan zanga-zanga kayan kwamishina sai ce to kuma daga ina kuke ku ce daga angon rogo to daga rana a wajen kwamishina duk mutum ya angon rogo bayan ya samu matsala saboda kwamishina ya san ba shi ke bada ruwan sama ba wa ke bada ruwan sama Allah ke bada ruwan sama gwamna bai iya bada ruwan sama a nan saukoto a nan fada mai alfarma sarkin musulmi take idan aka rasa ruwan sama za ku je wajen mai alfarma sarkin musulmi ku ce to mai alfarma ba sai kayi alfarma ruwan sama ya sauko mai alfarma sai ce ba ku da hankali ba ku san Allah ke ba da ruwa ba sai alfarma da zamu ku shi da ni da ku duk mu fita mu je mu roki Allah ko ba abin da zai faɗa muku ba kenan to shine wa masana ta durrun da au rabbahum munibina ilai wani abin da zai ba ku mamaki hatta kafurai, idan suka shiga matsala matsala tai matsala wallahi ga Allah suke komawa Yawa! فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كسولا راكوجي واتو shi ubangiji abin da yake so sanda zaka roke shi ya kalli zuciyarka ya ga cewa fa yanzu kan karu suna ka duda ka yadda kai hands down ba mai iya warware matsalar sai shi shi Allah abin da yake so ya gani a zuciyarka kenan in ya leka zuciyarka ya ga daidai wannan lokacin ka yadda duk duniya ba mai iya warware maka wannan matsalar sai Allah to Allah zai saurare ka Allah zai me yanzu fa arna ne suka shiga cikin ruwa sun shiga cikin wato kwale-kwale kwale-kwale ya je tsakiyar teku wata igiyar ruwa mai karfi ta zo ta fara majaujawa da kwale-kwale arna suka ga kwale-kwale zai kife lamari ya ya mutse lahira salamu alaikum arna suka gane fa kai la tafi ba ta iya tsallakar da su wannan matsalar ta fi karfin uzza ta fi karfin manata ta fi karfin hubal suka yadda ba mai iya ceto su sai rabbul quwwati wal jabarut suka yadda Allah kadai ke iya wannan suka ce ya Allah ba mai iyawa sai kai kai kadai ke iyawa ya Allah ka cece mu Allah ya ce ba matsala duk da shirkar ku zan cece ku tun da yanzu kunya da kowa ya gaza sai ni in ji Allah Allah ya ce to zan warware matsalan shine wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din yayin da suka shiga jirgin ruwa ta ya mutse a cikin teku lamari ya girma ba mai iya tsira wai wani farfeso ya zo zai shiga jirgin ruwa zai shiga kwale-kwale ya je kai mai kwale-kwale tun na biya kuɗi ba ne receipt mai kwale-kwale ya ce ai mu ba mu ba da receipt ya ce kada ya baka yi boko ba ya ce a mu ba mu samu damar yin karatun boko ba farfesu ya kalle shi ce lalle sakarci ya gama karewa a wannan wuri ya ce kenan baka san biology ba ya ban san biology ba ne ko ba ita ya ce ka san sociology ya ce ban san sociology ba ka san criminology ya ce ban san ka san psychology ya ce ya yi ta kirga wasu loji loji loji loji mai jirgin ruwa ya ce wala shi bai san kodaya ciki ba farfesu ya girgiza ya ce matsala kenan an zo duniya a banza za a mutu a banza sai ba matsala farfesu ya shiga cikin kwale-kwale sai da aka je tsakiyar ruwa sai igiyar ruwa ta taso aka fara majaujawa da kwale-kwale zai kife farfesu ya ce mun shiga uku mai kwale-kwale ya ce to farfeso wannan igiyar ruwa fata fi karfin kwale-kwalen nan kifewa zai ce kifewa ya ce ce ka ce mutuwa za mu mai kwale-kwale ce haɗaka ta farfeso kada ya ce baka san su immunology ba <laughs> farfesa ya ce a ah, ya ce sibinology ya ce wala ban san sibinology ba mai kwale-kwale girgiza kai ya ce to kaga cikin ruwa ne ya ce eh. ya ce to akwai akwai akwai shark irin katon kifin nan mai wanda sai ya haɗe ka gaba ɗaya kawai breakfast da kai ya ce ka karanta escapology from sharkology ya ce a ah, wanda ba ban karanta ba ya ce akwai crocodile akwai kada nan ka karanta escapology from crocodiliology farfesa ya ce wallahi duka wannan bakarata ba mai jirgin ruwa ya ce Allah sarki farfesa an zo duniya a banza za a mutu a banza gaskiya mai kwale-kwale ya fada kuma gaskiya fada ba yayi yanzu ne ma za a mutu a banza ba irin wancan na farfeso ba kun ga farfeso ne amma ga igiyar ruwa ta turige ba abinda zai yi to kafiran makka fa har kafircin su idan igiyar ruwa ta yi majaujawa sai su gane wannan lata ba ta iya ceton su uzza ba ta iyawa manata ba ta iya hubal ba ta iyawa da'awullaha mukhlisina lahuddin a lokacin kuma sai su koma zuwa ga Allah suna masu tsarkake addini suna ya Allah a tsallakar da mu ya Allah kai kadai ke iyawa ya Allah a taimake mu ya Allah a cece mu ya Allah uzza ba ta iyawa lata ba ta iyawa Allah ya ce babu matsala a tsallakar da su Allah ce na najahum ilal albarri yayin da muka tsallakar da su suka taka tsandauri suka taka ƙasa an tsallakar da su ko ba tsallakar da su ba Allah ya ce yi shiri kuna. kuma wa gari sai sake koma wajen lata suna lata ke kaɗai ke iya tsallakarwa lata da uzza ku ne masu ya zama sakarci ko bai zama sakarci ba shi yasa Allah ya ce wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi shi abinda ubangiji yake so yaga kana kiransa shi kada ya saura shi yasa kwanakin baya da ta rikice kamin ai zabe ai mun zo nan muka ce ku ta addu'a abinda Allah yake so ya gane mun yadda ba mu iya ceton mu sai shi da muka nuna wa Allah mun yadda ba wani sai shi ya shigo cikin harka ko bai shigo ba kuna jin abin da ya faru a Najeriya dabaran mu ne kuna jin wayen mu ne aikin waye aikin Allah ne duk abin da aka kulla sai Allah ya warware sai an kulla an kulla sai Allah ya warware akwai wanda ya ce to ba shakka yanzu ka yanzu kan na tabbata akwai Allah ce to da ka yi arni ne yanzu ka musulunta gobe sai da ji sanarwa wai yanzu kan ya tabbatar akwai Allah kenan da shi menene da bai tabbatar akwai Allah ba ya dauka da su da wayansu ya isa sai za da mai magana ce malaman nan bausan san da ake ciki ba wato ita wannan siyasa an mai ga an gama yi an gama yi an an an kaji mutum yana magana sai ka ce ne Allah wai an riga an gama me aka gama ka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara ba mu imani mu gane ba mu yi sai kai sai Allah madaukin sarki yace wa idza massan nasa durrun da awrabuhum munibina ilayhi falamma thumma idza azaqahu minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah yace to yayin da kuma Allah ya dandana wa mutane rahama yanzu idan talauci ne Allah ya yi dukiya ta zo da ya tsaya takara yana tangal-tangal za a ci ko za a fadi yana ya Allah kai kadai ke iyawa sai Allah ya tsallakar da shi sai ci zabe ko da ana fama da ciwo sai aka warke ko da ba ruwan sama sai aka samu ruwan sama Allah ya ce abinda zai baka mamaki shine idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani bangare daga cikin mutane kuma bayan Allah ya tsallakar da su din sai kuma su koma suna yin shirka da ubangijinsu ka tsaya takara baka yarda da kowa ba sai Allah Allah ya taimake ka ci zabe wai sai bayan ka ci zabe kana neman ta zarce kuma sai ka je ka samu malamin duba ko wani malamin tsubu ko wani shirgegen boka kana sai fa kun sa hannu domin abin na bana yana da zafi sosai na bayan ma yana da zafi sosai Allah ne gara maka tsallaka kuma in zaka rabu da wa zaka rabu da Allah in mace ce tana da ciki yaron yana ciki Allah ya tsara yaron har ta haihu shi lafiya ka ga rigima da zafi irin da ciki da bala'i da ke cikin ciki amma Allah ya tsallake tsallakar da yaron nan ka ga ai kofar da yaron yake fitowa da katan kansa nan amma Allah ya fito shi ta wannan hanyar ya fito lafiya kalau sai yaron ya zo duniya kuma sai a ce zuwa Allah ba zai tsallaka tsarin shi ba sai a kawo wasu yan layu a daura masa a wuya da wani dan zare da yan kulle kulle da wani dan goran ruwa maganin baki bakin gidan wa ba ku san addini ba kuna magana wani maganin baki idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna ke wai saboda mai alarama liyakfuru liyakfuru bima atana Allah ya ce li yakfuru domin su kafirce bi ma atainahum da abinda muka ba su inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba matsala ba dai da muka fidda ku daga cikin wahala sai ku dawo kuna mana shirka ba fatamatta'u a ci gaba da jin dadi inji Allah eh a ci gaba da jin dadi ba an samu kujerun mulki ba an tare Abuja kaga mutum daga nan zai ci zabe tafi dan majalisa ko sanata ko wani abu Abuja a nan gudun mutumin kirki kirki yana fadawa cikin abuja shi ginin sai zama tataccen mazinaci sai ka samu ana ɗauko masa karuwa daga addis ababa wacin daga addis ababa za a biya wa karuwa tiket na jirgi wai ta taho abuja uwashi tana nan tana fama a ƙauye a nan sakwata tana cin bala'i watakila tsoho yana nan talauci kamar zai kashe shi tsoho ya bushe katakau da za ka kyasta a sha na ka samu a gwiwa tana iya kamawa saboda tsabar yadda ya bushe amma kuma shi wai dan wai kuma shi ana mata odar karo daga Addis Ababa ba morewa da jin daɗi ba fata mata wa ci gaba a ci gaba da jin daɗin Allah ya ce fa sofa ta'lamun da sannu za ku sani wannan in kuka lura wata barazana ce ubangiji yake musu wata ana ana musu ahir ne ana su shiga taitayin su ne Allah ka ba mu ikon ganewa sai Allah ya ce mai gaba alarama Allah أنزلنا عليهم سلطانا فهو waɗannan da suke haɗa Allah da abun bauta bayan Allah ya tsallakar da su Allah ya musu ni'ima amma su yi wa Allah shirka Allah ya cece su daga bala'i amma su yi wa Allah shirka Allah ce am anzalna alaihim kitaban sultanan shin ko mun saukan musu da wani littafi ne malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin littafi wasu malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin hujja am anzalna alaihim sultanan shin ko mun saukan musu da wata hujja ce eh na'am fahuwa ya takallamu bi ma kanu bihi shirkun wacce take magana da abin da suka kasance suna yin shirka din nan abin nan hujja ko littafi yana yin magana a baya yin magana yana furci amma sai dai yana ba da dalili da ake dogara da shi wannan ne dalilin da ya sa a cikin alkur'ani mai girma sai Allah ya nuna maka kamar littafi ya yi magana kamar hujja ta yi magana kamar inda Allah ya ce ha za kitabuna yandiku alaikum alaikum Inna haqq إنا كنا نستنفق ما Allah ya ce ha za kitabuna wannan littafin mu ne yantiqu alaikum bil haqqi yana furci akan ku da gaskiya inji Allah madaukakin sarki sai aka ce littafi yana furci ba ana nufin yana magana kamar yadda kai kake magana ko ni nake magana ko wani yake magana ba abinda ake nufi shine littafin yana bada dalili littafin yana bada wato hujja wacce za a iya gamsuwa da ita kamar mutum ne ya tsaya yake magana yana ainihin wato yin bayanai dalla-dalla yana ainihin ba da hujja shi yasa nan gurin yace am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wato wannan shirka da suke yi kai ka dauka cewa akwai wani littafi da Allah ya saukar ya ba su hujjar su yi wa Allah shirka shi yasa suke wa Allah shirka saboda yadda aka kama shirkar gamgam aka rike ta kamkam wato ga hanyar tafiya aljanna hanyar tauhidi amma mutum ya rike shirka kuma shi a tunaninsa ya rike hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ita ce hanyar manzon Allah ba sai Allah ya ce Wai za a zaka nan nasa rahmatan farihu biha haka suke wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqlaqun Allah ya ce wa idza azqalanna rahmatan farihu biha idan muka dandana wa mutane rahama muka ba su ni'ima da talaka ne Allah ya bashi kudi kasuwa ta bude Kudi na shigowa left right ta ko ina suna shigowa ma'aikacin gwamnati ne ya samu promotion aka kai shi wani ofis kuɗi na bulbulowa a cikin ofis suna gittawa ta gaban shi yana kauye ya ci zaɓe a mataki na siyasa ya samu wata kujera ya makale kuɗi suna shigowa ko aka bashi wata sarauta ko aka bashi lahiya ya ji shi lahiya kalau jikin shi ba inda ke masa ciwo a farihu biha karshe sai ga suna alfahari da wannan ni'ima da aka ba su a idan aka baka ni'ima ba alfahari aka ce kai da ita ba me ya kamata kai da ita godiya aka ce kai wa Allah madaukakin sarki shi yasa idan kai wasa da ka samu daukakar duniya abinda zaka fara rabuwa da shi talakawa abinda zaka fara gushewa al'umma shedan abinda zai fara karanta maka fa kai babba ne ba ma kowa ya kamata kai hannu da shi ba sai ga mutum wai an miko masa hannu a gaisa shi kuma ya hada hannu a baya yana please talk talk wai ka yi magana wai shi ba zai hannu da kai ba akwai wanda baya zuwa masallaci sallar jami'a aka yi masa wazi ya kamata ka rinka zuwa sallar Ya ce ba zuwa masallacin ne damuwa na ba in na shiga cikin masallacin sai in ji wani wari wari haka na talaka mutane ba sa wanka ba sa wai talakawa da ke shigowa masallaci suna sallah wai wari jikin sai ke ji wani ya shigo cikin masallaci wasu ya ringa jin wani wari-wari da wani hamami-hamami haka ba a fesa air freshener shi ke na ci gaba da zama kai kare karka shigo cikinsu akwai ran da za ka mutu ina za a kai ka ba kwan samun ba suwa za su ma wankan gawa talakawa ne za su kuma kake kyamarsu suwa za su ɗauko gawar suwa za su tona ramin da za a saka suwa za su zura ka a ciki suwa za su ɗora ma itace suwa za su sa ganye suwa za su binne oh kuma kake kyamar su to Allah ya nuna mana nan talakawa za su gane kasi maganin ka Allah in kai gwamna ne ba ruwanka da talakawa baka gaisawa da su ran da ka mutu talakawa ka su je jana'izar ka a bar manya ƴan uwanka wanda kuke zama da su danin tebur ku ci abinci tare a nemo kwamishinoni a ce kai fa ya ce special duty ayyuka na musamman a ce to gawon kangawa ka samu aiki na musamman yi wa his excellency wanka kai ba ce kwamishinan yanka filaye da safiyo a ce ga magirbi je ka yanka masa je na masa kabari a makabarta kai ba mai ba da shawara na dindin da a ce to kai za ka ɗau mukara duk a raba masu duki ranar za a gane darajar talaka ko ba za a gane darajarsa ba idan Allah ya baka ni'ima kada ke alfahari ga talakawa wa idza azaqana nasa rahmatan farihu biha sai Allah ya ce wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim amma idan wani mummuna abu ya same su bima qaddamat aydihim a saurara a saurara wa in tusibhum sayi'atun idan kuma wani mummuna abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka gabatar munana idza hum yaqanadun kuma nan take sai ga sun karaya kuma sai su ɗaya tsammani daga rahamar Allah wallahi ba ha gane wannan sai dan siyasa ya fadi a zaɓe da lokacin da yake kan kujera yadda ka san aljanu ne a jikinsa za ka ga ana wani tada ƙura ana wani barazana da an ce an rintima shi da ƙasa da ka je mai jaje sai ka samu gaba ɗaya ya karaya ya saduda yana to abin sai addu'a a mai imani idan Allah ya masa ni'ima sai ya godiya idan Allah ya jarraba shi da mummuna abu kuma sai ya haƙuri wannan shi da ɗabi'ar mai imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair lamarin mumini na da ban sha'awa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda mumini lamarin sa gaba da alkhairi ne in asabarhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabarhu darra sabara fa kana khairan la mai imani idan abun farantawa ya same shi abun farantawa ni'imar Allah ta same shi abun faranta zuciya shakara sai gode wa Allah ya ce ya Allah na gode maka ya amfani da ni'imar kuma yi wa Allah ibada yi wa Allah bauta sai abin ya zama alheri a gare shi idan wani abin cutarwa ya same shi ya shiga matsala ya shiga damuwa sabara sai ya yi haƙuri albarka haƙurin da ya kuma faka na kairalla wannan jarabawa da wannan musifa sai Allah ya kankare masa zunubi da ita sai ta sake dama alkhairi zuwa gare shi walaysa zalika li ahadin illa li mu'min ba mai samun wannan garaba sai mai imani Allah ka sa muna cikin masu imani

to malam zan je ta amsa abin karfe goma eh ina ga abin da ya gabata to eh, dan wanda ka yi ko daga jirgin sama sau daya na iya faduwa ba insha Allah ya dirkowa sau daya kan ko daga jirgin sama amma sai dai sau daya ba a kara dirkowa eh, saboda aka karka yi kowa magana بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها <clears throat> وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finnar ikhwani wa akhawati filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana wa'ina a zaƙunan nasa rahmatan

Ɗan adam idan ya samu ni'ima maimakon ya gode wa Allah sai rinka alfahari amma idan musiba ta same shi maimakon ya haƙuri kuma sai ya ɗebe ƙauna daga ramar Allah wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da alƙur'ani mai girma ya ba da labarinta sai Allah maɗaukin sarki ce a walam ya rau annan laha ya bisu don rizka liman ya sha ya ƙadir shin wai su mutane ba sa gani ba su sani ba ne cewa lalle Allah madaukakin sarki sudur rizqa yana shimfida arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama idan Allah ya ga dama sai mai da kai mai arziki ya shimfida maka dukiya idan ya ga dama kuma ya kuntata maka kai ta buge-buge kuma kudin su gagara samuwa bahaushe ce zafin nema baya kawo samu yanzu kana iya ganin dattijo a unguwarku tun kana yaro karami dattijo na yake neman kuɗi tun yana matashi da karfinsa kusan babu kasuwar da bai yi ba ya yi tireda ya sai da gwanjo ya yi goro ya yi tattasai da kayan miya ana ɗauka daga arewa ana kaiwa kudu ya yi safarar shanu babu abin da bai yi ba amma kuma dai har yanzu ana nan ana kokowa da rayuwa allah bai nufa ya yi arziki ba sai ka ga wani matashi shekarunsa yan kaɗan bai daɗe da fara kasuwar ba amma kuma Allah cikin hikimarsa da ikonsa kaga Allah ya sa wa kasuwar albarka cikin gajeren lokaci kaga ya zama hamshakin mai arziki duk wani katafaren gida in an ɗaga ana so a siyar sai a ce ku je ku nemi ne, shine yake da kuɗi a ƙasa kuma akwai su a ƙasan da an je an yi magana sai kaga ya biya kai ta mamaki Allah madaukin sarki yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma yana kuntatawa ga wanda ya so abinda dai ake bukata idan Allah ya shimfiɗa maka arzikin to ka gode wa Allah kada ka yi alfahari idan kuma Allah ya kuntata maka ka yi haƙuri kada ka yi me kada ka yi raki Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda Allah ke mai da wani mai arziki ya mai da wani talaka Allah ya ce la'ayatin akwai ayoyi masu yawa waɗanda in ka kalle su za su ƙara maka imani yi yu'minun ga mutane waɗanda suke yin imani Allahumma ja'alna minal mu'minin Allah ka sanya muna cikin masu imani to kamar yadda kuka ga Allah yake raba arziki ita ma shiriya haka Allah yake raba ta ita ma shiriya haka Allah yake bada ita yanzu zaka ga yaro karami sai ya gane sunna kaga ya rike sunna gamgam yana karantar da ita amma dattawa sai ya ta surutu ana wannan yaron yaushe aka haife shi ba dan gidan ta asubi bane a ce shi ne to yaushe ma aka yi auren uwar shi ba ita ce da aka yi menene ai ta dauko ni tarihin banza da wofi wai ana ganin cewa tun da shi yaro ne bai kai a bi sunna daga wajensa ba a ce kaga zamani in ba haka ba yaushe za a zo mana da zamani abinda za a yi ta yi kenan amma kuma da a ce yaron kudi ne Allah ya bashi ya tafi Lagos ko ya tafi Anacha ya ɗan yi wasu buge-buge Allah ya sa wa abin albarka ya shaƙo miliyoyi ya dawo sakwato ya samu babansa cikin gida irin na da na kara da tsohuwar katanga ya rushe ya sa aka yi dbc aka yi plan mai kyau aka zo aka yi gini irin na zamani aka sa tile da tarazo da marbles irin na zamani aka sa split air condition irin ta zamani aka dasa fulawa irin ta zamani aka kawo laser chairs one seater two seater three seater irin na zamani aka yi banɗaki irin na zamani aka sa jacuzzi da wata hita irin na zamani <laughs> ya ce ba fito daga tsohon gida irin na dawo gida irin na zamani sai ka ji tsoho ya ce ala ya maka albaraka <laughs> ko ba haka ba ne ba za a ce kaga yaro da rashin kunya yaushe ya kuri hada zai kawo babansa ya ce zai mai da babansa gida irin na zamani to yadda idan yaro ya samu kuɗi kuke yadda Allah ne ya bayar kuma kuke yadda ku iya cin moriyar kuɗin to don Allah idan Allah ya ba yaro shirya nan ma ku rinka daurewa kuna cin moriyar wannan shirya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama فآتنا القربى حقه والمسكين ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الله سركي اتفاعات حقه ka baiwa ma'abucin kusanci haƙinsa idan Allah ya baka wadata Allah ya ce kada ka manta da ƴan uwanka na jini ƴan uwanka na jini suna da haƙi akan me akan ka akwai yayu akwai kanne akwai yayu ko kannan mahaifiya bafani gogo kawo ya fendo ya kumbo duk wasu yan uwa da dangi da ake da su Allah madaukin sarki ce idan Allah ya baka wadata to ka sani su ma wayannan yan uwa da dangi suna da haƙi a cikin dukiyarka wasu malamai suna ganin wannan ayar an shafe ta saboda wato ainihin ayoyi na gado amma dai magana mafi rinjaye shine wannan aya ba a sauke ba a sauke ta ba tana nan tana aiki ila yawmil har zuwa ranar tashin alqiyama yan uwa da dangi idan Allah ya baka wadata to ka sani suna da haƙi a cikin me a cikin dukiyarka yanzu zumunci ya zama abin da ya zama yanzu sai ga mutum Allah ya bashi wadata Allah ya bashi rufin asiri amma ga yan uwa ga danki talakawa kaga bai damu da su ba ah, yana da rigunan da bai san ya yawan rigunansa ba amma ga kawunsa can a kauye bai da rigar da zai je sallar juma'a matarsa tana da zani Allah kaɗai san yawan zannuwan matar amma ga gogo ga wace ce yar uwa ta jini da baiwar Allah suturar da za ta yi sallah da ita cikakkiya ba ta da shi kaga wannan dukiyarsa Allah bai yi wa dukiyar albarka ba duk wanda ka taimaka wa yana da kyau amma ka sani waɗanda ake so na farko ka taimaka musu su ne suwa su ne ‘yan uwanka na jini su suka fi kowa haƙi a cikin dukiyarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> domin ya nuna mana muhimmancin wato ‘yan uwa da dangi wato maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata baiwa wata kuyanga sai ta ‘yanta kuyangar ku kalli lada da ke cikin ‘yanta bawa ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka yanta bawa to gaban bawan za su fanshi gabanka daga shiga wuta a ranar tashin alkiyama kafar bawan ta fanshi kafarka hannun bawan ya fanshi hannunka idon bawan ya fanshi naka mana abin da ake fada maka cewa bawan ya fanshe ka daga shiga wutar jahannama ba za ka shiga wuta ba ranar tashin alkiyama shi yasa sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu a rayuwarsa bayan ya karbi addinin musulunci tun da ya ji wannan falala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana sai ya yanta bawa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a duk ranar juma'a duk juma'a ta duniya sai ya yanta bawa yace idan juma'a ta zo bani da kuɗin da zan sai bawa in yanta ko kuma gani da kuɗin da nemi bawan sayarwa na rasa yace kafin wata juma'a ta kewayo zan yi kokari na samu kuɗin ko bawan na yanta na juma'a da ta gabata na kari over sannan kuma na sake yantawa na juma'a da take tahe haka ya kara rayuwarsa saboda jin falalar da ke cikin 'yan tabawa amma duk da wannan lada da ke cikin 'yan tabawa da maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata kuyanga ta 'yan tata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita ga baffaninki suna fama da wahala da kyauta kika yi musu da ita baiwar da ladarki a wajen Allah ta fi girma fiye da ladar 'yan tata da kika yi ku kalli ladar yan tabawa amma duk da haka ba ta kai ladar sada zumunta da taimakon yan uwa da dangi ba saboda haka idan Allah madaukin sarki ya baka wadata kada ka manta da yan uwanka kada ka manta da dangi ka lalubo su musamman wayanda ke zaune a ƙauyuka kai kana nan cikin birnin Sokoto kana ta harkoki ka rinka samun lokacin da zaka je yan uwa da dangi da ake da su a ƙauye ka je ka rinka ganin yadda suke rayuwa sai ka je ka samu wata gwaggonka ko katifar da za ta kwanta ba ta da shi watakila a tamar ba take kwana da za ka ɗakin da take kwana a ciki sai ka fashe da kuka idan ba kana bibiya kana sanin halin da suke ciki ba to ba za ka samu damar sauke wannan nauyi da Allah madaukin sarki ya dora maka ba Allah ka gafarta mana musamman yan boko kullum muna muku wa'azi kuna da kokari wajen jigila jingila da yan uwa da dangin matanku abu ne mai kyau ka taimaki dangin matarka musulunci yana son wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana kyautata wa ƴan uwa da dangin matansa amma sai dai ka sani ƴan uwanka da danginka sun fi uwan matarka da dangin matarka haƙƙi a kanka ya kamata ku gane wannan Ƙaninka ya fi ƙanin matarka ƙanwarka ta fi ƙanwar matarka haƙƙi a kanka yayanka ya fi yayan matarka uwarka ta fi uwan matarka babanka ya fi baban matarka dole ne cewa wayannan su suka fi girma da nauyin haƙƙi su za ka fara tallafawa bayan ka tallafa musu to yan uwa da dangi na iyalai su kuma abu mai kyau ne yana daga alamar mutumin kirki idan yana da hali a ga yana taimakawa yan uwa da dangin